da aka rabu kawo makala ai ko da aka ga wahayi ya yanki Allah bai barka ba bai ki ka ba ai ma tara Shi ne ma wanda aka wa ma abgalaka bai kushi da kai ba wakila an ce ma ahmalaka ai bai je ban da kai bayan ya dauke ka ba ba da ne sa ka bayan ya zabe ka Salisu magana na uku kauluhu fadin Allah ta'ala da yake cewa annabi walal akhiratu khairul laka min al wallahi gidan karshe shine lahira yayi maka daga gidan farko shine duniya ibnu isa ga yace ai ma'aluka makomanka bi marjika a cikin makomanka inda allah azamu ya bi girma min ma daga daga abin da duniya daga karaman duniya kana sahabi yace ai maddahartu laka ya rasulullah ai abin da na aje maka milan shaba'a na ceto a wani makamin ma'amul. da matsayi da Allah yake ce a sai ayyaba suka rabbuka makaman ma'amuda. wanda na aje maka sai abin da na baka a duniya a rabin ruhu banin Allah ta'ala wala saufa yudika rabbuka wa talla da sannu ka zai baka sai ka yarda wa hadhihi ayatu wannan aya jami'atu ya tara wujuhil karamati fuskokin girmamawa Wani anwa'i da nau'in sa'adatu dadin kai wa shatati lil amin man bambantan limomi fi dare ne a gida biyu wa ziyarar da ƙari قال ابن إسحاق ibn zaka yace ya anna yana yandan da shi bil fulji da samun babban rabo wato rabanta akan makiyarsa fi duniya a duniya wa sawabi da lada da lada da Allah zai bashi bil akhirati a lahira wakila an ce yuqiyu qawla zai bashi tabki wa shabada jiki وروي عن بال آل النبي صلى الله عليه وسلم غير رواية daga آل أيام النبي محمد kala ya ce laisa ayatun fil qur'ani arjamin ba wani aya a cikin alqur'ani wanda yafi sa kauna yafi sa kauna a cikin ta wala yarda rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dai Allah ya ce ma annabi kuma ya ce din wannan sau bai wuti ka rabu ka batar la ka yarda to annabi ba la yarda an yarda a hadin lokacin bacin lara ba zai taɓa yadda mutum ɗaya daga mai faɗin a ilaha na al'umman sai shi bauta ba khamis ma'anahu abin da Allah ya dana da shi ta'ala na min jami'in ni'imomi wa qarranahu ya tabbatar da shi da cikin ayoyi kimanahu wajensa fi baqiyati sura a cikin rabuwar sura min hidayatihi na shiriyansa ila ma hadahu zuwa abin da ya shirya da shi na gare shi au hidayatin nasi ko shiryan mutane bihi ala hadilahin zazzabanin tafsirin. wala mala ba dukiya gare shi Allah bai ba annabin dukiya ba amma ba a gana ya wadata shi wajen ka idan ba gana ba a zuciyar samin alkana a cikin ce alkana a cikin ko ba ka da kudi in da kana ka wadata wargina da wadata wa yatiman fahiba alaihi ammu ya mai da shi maraya amma armiyansa yana ta hidima ya tausaya masa wa awahu ilaihi ya taro shi zuwa gare shi wakila an ce awahu ila Allah ya taro shi zuwa ga Allah wakila an ce ya yatiman ma'ana maraya la misala laka ba misali gare ka ba awaka ya taro ka to lokacin wakila an ce alma'ana alam ya jidika Allah bai samar da kai ba fa da ya shirye duka balan ya shirye da matattu da kai wa gana bika ailan ya wadatar da matalauta da kai wa awa ce yatiman ya taro maraya da kai manzo Allah ce ana wa kabil lil haka yanzu haka ذكروا يا مجيء بهذه المتن وأنه على المعلوم